kowa yana da haki a ba wa kowa hakinsa kuma kowa yana da aƙidarsa kowa kuma yana da fahimtarsa ba lallai sai na bi fatawanka kai ma ba dole sai ka bi nawa ba domin Allah ma ya ce wala ya zaluna mukhtalifina ba za su taɓa gushewa ba bayina suna saɓani a tsakaninsu akwai fatawar da haka take haka kuma ya Qur'ani ya zo da shi cewa idan ka shiga halin ni'yasu kar ka roki kowa sai Allah haka ne ko ba haka ba ba za ka kira kowa ba sai wane sai Allah Allah ake kira idan gidanka ya kama gobara ka ce ka kira Allah idan da ka yi tuntube ka ce Allah idan da ka rayu ka ce Allah in bala'i ya same ka ka ce Allah Allah ya ce an man yujibul mutarra wa yake amsa ma wanda ya shiga halin niyasu idza da'ahu idan ya kiraye shi ya kiraye wa Allah ake kira ko annabi duk wanda ya shiga cikin bala'i ya ce annabi zai kira arni ne yanzu in bala'in ta same ka sai ka kira sai ka yi shirka to kuma ka taɓa jin wani annabi ya taɓa kiran mutane su zo su bauta masa akwai akwai in akwai wani arni ya kawo ayan wallahi ba wani matsala illa kawai ba mu yi wata jam'iyya ba wasu jam'iyya ne ba mu yi ba kuma ba mu goya musu baya ba kun fahimta shi ne kawai matsalar wasu jam'iyya ne ba mu goya musu baya ba shi yasa kawai aka sa malam a gaba so nawa muka gayyace su ba su amsa ba wannan maganan da aka yi din me matsala idan ma akwai matsala to malam ya faɗe ta a matsayin a dunkule to daga baya kuma ya sake ya faɗe ta ya warware ta tunda ya faɗa ya warware ai magana ta ƙare يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين من